Kamar yadda muka alkarwarta wa masu sauraronmu a makon da ya gabata mun waiwayi batun nan na daidaito tsakanin maza da mata inda kuma muka zanta da wasu mata mabambanta da suka bayyana mana ra'ayoyinsu dangane da batun daidaito. Idan mai sauraro zai iya tunawa mun sha alwashin zantawa da masu karin raji haƙƙin bil'adama muka zanta da barista Badiha Abdullahi Ma'azu da ke garin kanan Najeriya kan batun daidaito tsakanin maza da mata. Ko kundin tsarin Najeriya ya yi bambanci a batun daidaito? Amma in dai dama ce mata ba su cika samu ana ba su damar da ta kamata. Me yasa kika ce haka? Saboda komai idan ya taso za ki gani in ya zo ko a rashin fahimta ko a ɗauki gazawarsu a mai da ita wani abu. al'ada ce dai gaskiya tun farko ya samu asali a al'ada ana ganin mace tana da rauni kuma tana da gazawa kuma wata a ma dai da kamar bai kamata a ce ta samu 'yanci nata na kanta ba amma addini bai hana ba ya ba mace duk wani yanci da dama da ya kamata a yi ko a neman ilimi a nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a je neman ilimi bai ware ba kuma a komai in an tashi ana ba mace damar ta ta gaske ba ta wasa ba kuma ba a shiga hakinta kowane iri in an zo addini amma al'ada ita ta zo da ganin cewa mace tana da rauni tana da naƙasu kuma abu ne da ake mallaka ba ta da wani yanci ko wani da damar wa kanta hukunci sai mm. abin da waninta ya zantar mm. kamar miji ko mahaifi ko sauran madangi. akwai abin da zai taso kwata-kwata ma dangin su ce su ba su yarda da shi ba mm. ba za su yi ba misali siyasa ana ganin wani gazawa ce kuma wani abu ne na koma baya wani abun kunya ne abun fada wannan matsala ta shafi kowa eh, hatta yan uwan mu matan ma suna taimaka wajen rashin daidaiton kenan 'yan uwanmu mata akwai bangaren da suke taimakawa wurin rashin daidaiton saboda za ki ga daga an zo abu sai a ce aikin nan ba na mace ba ne kamar yanzu practice mutane da yawa as a lawyer yayin da muke practice mu mata sai a dinga cip jan kuna kokari ai practice ya fi dacewa da namiji ni kuma a iya gani na da da nawa ra'ayin ba wani abu da za a ce wai shine na namiji shine na mace in ba a bambanta a neman ilimin nan ba to kuma duk wanda ya zaɓa ya je aiki da shi ta hanyar da jama'a za su amfana kuma yana so ya nuna e ga abin da aka ce na iya kuma ga anan ni ilimi na da gogewa ta yake don ya amfani jama'a babu zancen wani bambanci to eh, a kundin ƙasa shin an ba da eh, dama na daidaito ko an ɗaga wani akan wani ayi akwai rule against discrimination kuma duk wannan ya shafi wannan tsangwama ɗin tsangwama a dai kalli jinsinka a ce kai kana da wata gazawa gazawa kaɗai tana gurin allah kowane ɗan adam ma kasashe ne amma dai abubuwa da yawa ma an ɗora mace sun fi tafiya daidai mm. kuma akwai kamar harkar wajen tafikar da kuɗi za ki ga yawancin gurare an fi ɗora mace saboda ita tana da tsantseni tana da amana tana da gudun abin faɗa saboda abin faɗa yana bibiyar ta ne mata na mm. da danginta da zuri'arta da ita kanta saboda mallakarta ake aurenta ake mm. zai shafi mijinta zai shafi danginta zai shafi iyalinta akwai rauni mm. akwai kuma tsantseni duk da cewa a yanzu matan ana samun sa irin wani amma duk da haka in kika yi lissafin ƙididdiga sai ki ga basu da yawa a ganin ki mata suna wani yin hoɓɓasa na ganin sun sun kawar da wannan rashin daidaito da kuma gazawa da ake alakanta su da shi? Eh, an dan fara, an dai sa dan ba, saboda yanzu akwai mace pilot da kuwa babu hmm. sai a ce aikin namiji ne akwai injiniyas da shi ma sai a dinga ganin aikin miji namiji ne akwai likitoci kuma likitocin ba wai medical doctors ba a a physiotherapy eh, surgeon fannoni daban-daban waɗanda ake ganin kamar da ai mace ta ma yi shishige in ta shige su amma yanzu bangarori da yawa ga nan akwai mata sojoji tunda har ta kai mace za ta zama ta shiga aikin soja ɗan sanda kuma matan namu na arewan na musulman na hausawa ai alhamdulillah akwai an sa ɗan ba amma dai bai wai kai canjin da za a ce ya kai ya kawo ba to da labari sabadiha da fatan mai sauraro ya amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.